بسم الله الرحمن الرحيم لتاقم نبي شين لتاقم مختصر إغاثة اللحسان في مصايد الشيطان نا الأستاذ الدكتور أحمد بن أثمان المزيد حفظه الله تبارك وتعالى يا تقيت للتاتي ببع نببا ما لنم العلامة ابن قيم الجوزية الزرعي واتو إغاثة اللحسان في مصايد الشيطان wannan zai zama mu na hamsin da uku insha Allah malai yana mana bayani ne yasa aka ce in za a yi karatun alkur'ani a isti'aza me yasa idan mai karatun alkur'ani zai yi karatu aka ce ce a'udhu billahi minash shaitanir raji? me yasa ya faɗa mana abu hikima ta farko fuska ta farko hikimar farko ita ce shi alkur'ani waraka ne magani ne shi kuma magani idan za a sha shi to ana buƙatar a masa shiri shi ya sa wani zubin sai a ce ne sai ka ci abinci ko ba haka bane wani zubin a ce sai za ka kwanta wani zubin a ce kafin ka ci abinci kafin ka ci abinci alar riƙi na gaji akwai wannan to tun da ƙwar'ani magani ne limafis tudu sai aka shirya shi sai aka ce ga yadda ya kamata a yi shi kamar yadda kake shan magani likita ke baka ƙa'ida wannan hikima ta farko ce da ta sa Allah ta'ala yayi ce idan za mu karatun alkur'ani fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi min ash rajim in za ka yi karatun alkur'ani to ka ce a'udhu billahi min ash rajim sannan sai ka fara karatun alkur'ani to na biyu kenan ko ta biyu hikima ta biyu wa min anna alqur'ana maddatul maddatul huda wal ilmi wal khair fil qalb shi alqur'ani sinadari ne da ke samar da shari'a da ilimi da alheri a cikin zuciya alqur'ani sinadari ne madda wanda Allah ya azurta shi da shi to Allah ya ba shi sanadin shari'a Allah ya ba shi sanadin samun ilimi Allah ya ba shi sanadin samun alkhairi waɗannan ababen guda uku dukkansu sun tabbata da ahlul qur'an ma'abuta alqur'ani ka yi kokari ka zama cin ahlul qur'an waɗanda suke haddasa suka haddace ko ba su haddace shi ba suke yawan karanta shi kuma suke fahimtar kuma suke aiki da shi haula ya ahlul qur'an ahlullah wa khassatu sune jama'ar Allah sune kebantattun bayin Allah ba wanda yake da wannan darajar sai su to alqur'ani idan ka same shi ka samu alhuda ka samu al'ilmu ka samu alkhayu ka samu ilimi ka samu shari'a ka samu alheri me kuma kake nema shi yasa a cikin sifarsa da sayyidina ali ya faɗa kamar da al-imam at-tirmidhi ya ruwaito mawqufan la yasihu marfu'an inganta manzal sama ya faɗa ba yace wa man ibtagha al-huda bi ghayrihi adallahu Allah duk wanda ya nemi shiriya ba da alkur'ani ba to adallahu Allah sai Allah ya batar da shi ya ake neman shirya daga alkur'ani shine ka je manzon sama mai fassara maka in ka fassara da kanka ba za ka gane ba Allah shi kyauta to alkur'ani shine sinadarin samun shiriya da ilimi da kuma alheri a cikin zuciya kama annal ma'a maddatun nabati kamar yadda ruwa shine sinadarin da ke fitar da tsirrai ku duba wani abu na Allah a ƙa'ida fa koda ba taki koda ba taki in kai shuka za ta fito kuma ta girma kuma ta ba da abin da ake so yanzu har yanzu wani yake faɗi masani yake cewa har yanzu a nan jihar tamu ta kaduna akwai ɓangarorin da ba sa sa taki in ma aka sa wa wani hatsin taki sai ya lalace kuma sannan kafin zuwan bature a samar da takin zamani in ka ji bahaushe ya ce zamani so tari yana alakanta shi da duk abin da bature ya zo da shi eh magani ne na zamani hmm, daddawa ce ta zamani ko Eh, su kansu yara da ake to yaran zamani ne ana nufin bayan bature ya zo ne suka fara sa wannan wandan eh, abin nan pantalo <laughs> eh, shi ne ake cewa yaran zamani suka fara barin irin gashin nan shi ne ake cewa yaran zamani to kafin bature ya zo ya zo da takin zamani da da ne ake yi kaga alma'u maddatun nabati ruwa shine asali sinadarin da Allah subhanahu ta'ala yake fitar da ni tsirrai da shi shi yasa zaka ji wani zubin sai Allah maɗaukacin sarki yana bada labari sai ce baldatan maita wa na bihi baldatan maita gari ne ya bushe ya bushe ya kamas saboda tsabagen bushewa ƙasar wajen zaka ganta ta tsatsage saboda asalin talaka ce ba ruwa sai ta tsatsage ta fashe ta fasu amma ne ana saukar da ruwan sama tazzat wa babat, wa ambatat min kulli zawjin bahij shi ke kaga duwa ke yi Allah to shine ma ne yake cewa shi ruwa shine sinadarin da ke fitar da tsirrai to me yake so ya mana kamance ce ne kamanta mana sai ce wa shaytanu naru shi kuma shaidan wuta ne ba haka ya faɗi ba da kanshi ya ce halakta ne min narin wa halakta hu min tsi kaga min na so daga shaidan wuta ne shi yuhriqun nabata awwalan fa awwalan shaidan abin da yake yi shine yuhriqun nabata kai yana ƙona annabata tsirrai awwalan fa awwalan a hankali a hankali ba haka yake yi ba wuta ba haka take ba idan da za a cinna wuta a gona katuwa wacce ta kai kadada hamsin hekta hamsin sai a zo a samu wani tsugo ɗaya sai a cinna mashi wuta a tafi a sa da daddare wal iyazu billah to za ta iya cinye duka gonan nan ba ga shi na ana samun hara'iƙul gabati ba a ƙasashe irin su amerika kwanaki-kwanakin nan ba an yi ba gobarar daji to shi ɗan ƙona tsiro yake yi ɗaya bayan ɗaya fa kullama a hatta bi nabatil khairi fil qalbi duk lokacin da shedan ya ji cewa akwai nabatul khair fil qalbi a hassa bi nabatil khairi fil qalb lokacin da yaji cewa akwai wani tsiro na alheri a zuciya sa'ati istadihi wa ihraqi to sai ya iya kabbacin kokarin sa ya ga ya zai lalata wannan tsirin da ke cikin zuciyarka ya kuma zai ya kona shi ina jin mun gane kamanceceniyar shedan wannan maki ba mu da kamashi inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa Allah bai ɓoye mana ba eh, bai ɓoye mana ba shi ɗan abokin gabanku ne shi ɗan abokin gabanku ne shi ɗan abokin gabanku ne a ku riƙe shi a matsayin abokin gaba kuma inda ma yad'u hizbahu kunu min ashabis tsari. kullum burinsa shi ne ya gayyaci ina shi ina shi domin su zama 'yan wuta tare da shi to da ya hangu wani tsoro na alheri ya tsira a zuciyarka shi nan ko za ka mai da shi wuta ne hmm? to abin da yake yi shi ne, to sa'afi iftajihi wa ihraqihi sai ya yi iya kabbacin kokarin sa fi iftajihi ga ya zai ya bata wannan hasken wa ihraqihi kuma ya zai ya ga ya kuna wannan hasken wannan alkhair kawai kullum burinsa ke ya zai yaga ya kona wannan tsirin alherin da ya bayyana a zuciyarka ya zai yaga ya bata shi to haka fa umira an da billahi minhu to shi yasa sai aka umarci musulmi idan zai karanta alkur'ani an da billahi minhu ya fara neman tsari Allah ya tsare shi domin shaidan in son samu ne ma kana fara karatun alkur'anin kawai sa maka kasala ka dina yi ko ya sa ka kana karantawa amma ba ka fahimta abin da kake karantawa ko ya sa ka bayan ka karanta kuma ka ki aiki da abin da aka ce ka yi ƙirƙiri mutum yana ganin umarni na Allah ya karanta ya fahimta kuma ana buƙatar yanzu ya aiwatar da umarnin sai ya tashi ya tafiye shi sai ƙi kuma ga shi ya karanta ƙur'ani saboda ne ɗan burinsa shine duk alherin da ya ga ya tsira a cikin zuciyar mutum ya zai ya tsinke wannan alherin da ya tsira kai ba tsinkewa ba ma abin da yake shine ƙona shi yake domin akwai shukar da aka tsinke ta wata tana tsohuwa a ƙarƙashinta amma idan aka ƙona ta li'alla yuftida alaihi ma yahsulu lahu bil qur'ani domin kada shaitan ya bata masa abin da ya kamata a ce ya sama na alheri da ilimi da shari'a bil qur'an ta sanadiyya al qur'ani sai aka ce ita kun ji hikima ta biyu an samu idan zami karatun al-Qur'ani mu ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim mi isti'aza saboda saboda shi alƙur'ani shine sinadarin shari'a da ilimi da alheri a cikin zuciya shi kuma ruwa shine sinadarin shuka da shi shuka take haɓaka ta fito ma sannan ta haɓaka ta girma har ta ba da abin da ake so a samu na hatsi ko yabanya sannan sai shi shedan shi kuma wuta ne shi to shi abin da yake so shine yadda ka san wuta tana ƙuna shuka to haka shedan yake ƙona alheri a cikin zuciya shi kuma Alƙur'ani kamar ruwa ne da ake fesawa wannan shuka domin ta haɓaka kun ga wannan ce sau da ka kada mutum yi karatun alkur'ani da ya isti'aza ba duk lokacin za ka karanta alkur'ani to kai isti'aza wa minha daga ciki annal mala'ikata mala'iku ta binomin qari'il qur'ani duk lokacin da kake karatun alkur'ani to mala'iku suna kusantar ka wa tastami'u li qira'atihi kuma suna saurara karatunka wannan ya tabbata a cikin hadisin usaid ibn hudayr usaid ibn ɗaya daga cikin annuqaba ɗaya daga cin waɗanda suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun kafin ya hijira suka zo suka ce ya ma'aikin Allah mu mun shirya maka wajen zama ka tashi daga makka nan ba su kaunarka ka dawo garin mu Madina to yana cikin sosai Usaid ibn Hudayr a cin sahih Bukhari ya tabbata wata rana yana zaune yana kai yana sallar dare a tsakar gidan shi yana karatun alkur'ani kawai sai ganin wani haske ga dokin shi kuma ɗaure sai dokin ya rika zabira duk lokacin da hasken nan ya wulkita sai dokin sai wata irin zabira a kusa da shi kuma akwai ɗansa ɗan ƙarami sunansa yahaya, yana kwanci an shimfiɗar da shi yana bacci sai dokin nan yana yiwuwa inda yake shi kuma yana sallah shi yana jin tsoro kada dokin nan fa ya je ya kwance ya zo ya danne masa da to shi ne sai ya dakatar da karatun ya zo ya sallama sallar shi da safe sai ya ba annabi sallama labari ya ce ya ma'aikin Allah jiya ga abin da ya faru da ni ina sallah ina karatun alkur'ani in na ɗan shiru sai suka sai in ga haske ya wani zo sosai kuma doki na sai rika wata irin zabira sai sai in ji tsoron kada dokin nan ya je ya kwance ya kufto ya zo ya take ɗana ya kashe shi shi na dina mazasta mai ce kayya ya ce ai da ka ci gaba da yi mala'iku ne kuma a wannan lokacin zai sun bayyana kadansu to amma Allah bai kaddara dama za a ga mala'ika ba to shi yasa sai baka ci gaba da karatun bacci so daga idan mutum yana karatun alkur'ani mala'iku suna halarta mala'iku suna halarta to me alaƙar wannan wata sami uli ƙira'ati kuma mala'iku suna saurara karatun mutum don Allah mutum ya yi wasa da wannan ka duba shi ya sa shi karatun alƙur'ani daga cin fa'idojinsa aka ce ko bacci za ka yi ka karanta in ka karanta ayatul kursi kafin kai bacci Allah ta'ala zai kawo maka mala'ikan da zai tsare ka hatta tusbiha hatta waye gari har asuba ta yi ta hanyoyin da za mu kubuta wallahi Allah ya mana bayanin a harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam wa shaytanu biddu al-malak wa aduwuhu shi kuma shaytan ai abokin gaban mala'ika ne ba su shiri yawwa kishi ya sane shi sannan kuma mai wa'aduhu sannan abokin gabansa ne fa umira alqari'u an yatluba min Allah muba'adata aduwwihi anhu hatta tahdurahu khassatuhu wa mala'ikatuhu shi yasa sai aka umarci mai karatu musulmi yayi isti'aza saboda ne ya nemi Allah ya tsare shi daga aduwwi muba'adata aduwwi a nisantar da shi daga abokin gabansa hatta ta hazuwahu khassatuhu ham wa mala'ikatuhu har mala'ikun Allah kuma ke bantattun bayan Allah mala'iku al mala'ikatul muqarrabu su zama me su zama sun halartu inda mutum yake in ka kai isti'aza to ka kori sheda to suwa za su zo mala'iku su kuma mala'iku ba sa zama inda shedan yake shi yasa duk wanda mutum ya zaɓa shi kenan shi yasa za a yi biki aure an ɗaura aure ko kafin a ɗaura aure sai ta gayyato yan asharalle dan menene dan asharalle da me masu kiɗe-kiɗe a zo a yi kiɗa to ka gayyato shi dan mala'iku ba ruwan su kuma mala'iku duk inda suke albarka ne alheri suke kawowa alherin da baya yankewa shi kuma shaidan duk inda ya zo ɗaya ba albarka yake shira alheri yake ya sa sharri a waje wanne ka zaɓa wa kanka lokacin da kake sauraron waƙe-waƙe da kiɗe-kiɗe gigigin gigigin gigigin to ka ce ba ruwanka da mala'ikun Allah ka ce shaiɗanu su zama tare da kai amma lokacin da kake karatun alkur'ani musamman kana ta dabburi kana tintintinin abin da alkur'ani yake faɗi wallahi ka sa wa kanka tsaye ka gayyato mala'ikun Allah za su kasance tare da kai to kaga mai hankali mai wayo me ya kamata ya zaɓa wa kansa alheri ko shari alheri to wannan hikima ta uku kenan da ta sa aka ce idan mai karatun alkur'ani ya zo zai yi karatu ya kori shaidan ya ce a'udhu billahi minash shaitanin rabi. wa minha daga ciki ta hudu kenan ko anna ash-shaytana yujlibu 'ala al bi khaylihi wa rajlihi kullun shaidan yujlibu alal qari yana jawowa mai karatun alqur'ani bi khailihi da dawakansa wato eh, abokanan shi waɗanda suke kan doki wa rajilihi da kuma waɗanda suke ƙafa. zai gayyato su su zo shaidan ba shi kadai yake zuwa ya cincirindo akan mutum ba sai ya gayyato hatta ya shigalahu anil maqsudi bil qur'an har ya shagaltar da shi game da alƙu'ani wata sizmani tsabata minhun bi sautika wa ajiyar ba'alayin bi khairika rajilika wa sharikun fil amwani wal auladi wa ka jawo ka karkato da mani tsabata minhun bi sautik duk wanda ka sami iko a cikinsu allafa yake ba shi ɗan wannan damar Allah ne ke faɗa masa bayan ya nema yi shi shine Allah madaukakin suke ce ka je mun baka wastafdiz man istata'ta minhu ka jawo ka jiyar da duk wanda ka sami iko a cikin su bi sauti da sautinka a sauti magabata suka ce a shir algina waƙa da kiɗa, bi sautik صوت الشيطان ما له يقيم زي زي من بياني أكو يا أبا ونن باب ما يمنشي صوتي لكن شن أسماء الجناية أكو صوت إبليس صوت الشيطان رشيد نص القرآن واستفزد من استطعت منهم بصوتك الصوت الشعر الجنا واقع لكلا وأجلب عليهم بخيلك ورجلك سنن كما ka jawo su ka jawo musu sharri bi khailika da dawakanka su ne rindinashi shi wa rajilika da kuma waɗanda za su taho a ƙafa a cikin rindinarka wa sharikun fil amwali wal auladi sannan kuma ka rika tarayya da su fil amwal a dukiyarsu ka sa musu su cire ba. in suna neman dukiya ka take ka yadda su ce su tambaya me ya halatta me bai halatta ba kawai za a samu eh akwai business a ciki to eh akwai gain akwai profit akwai surplus shi su tambayi halal su tambayi haram shi ne wa sharikhun fil amwali wal auladi sannan kuma ka yi tarayya da su a wajen 'ya'ya ka sa su lokacin da za su tara da iyalansa ka su rika addu'a kafin nan lokacin da za a yi biki ka sa su sai sun gayyato kiɗa sai an yi kiɗa sai an yi raye-raye sai an yi rawa a yi na rana ɗaya ga ƙwar'ani abu a fili ma ne وشاوركهم في fil amuwani الأولاد za a yi biki sai an gayyato shi dan sai an yi kiɗa sai an yi waye kuma wata yaudara sai a gama sai a zo an yi biki wasu cin ranar laraba suke farawa an kawo wani sabon dpo a nan garin namu a tudun wada allah ya tsare shi allah ya mushi albarka cikin ababen da ya zo da suna hani akwai wani abu da ake ci mushi wai ƙauyawa dai duk irin bukukuwan nan na shedanci yanzu ya sanar da bayani cewa an haramta su ba a yi dama Allah ya riga ya haramta to yanzu za a aiwatar a aikace inna Allah la yaz'u bis sultani wa yaz'u bil qur'an malamai dubu su haɗu su ta wa'azi amma ba za a daina wani abu ba sai Allah kawo osi osi ɗaya na outpost na police ko Allah ya kawo DPO ɗaya a wani division ba sai an je AC ba ba wallahi shi kadai sai ya hana wannan abu shine inna Allah la yaz'u bis sultani ma la yaz'u bil qur'an Allah zai iya amfani da wani mutum ɗaya shugaba jagora ya tsaya tsayin daka ya ce ka a sake kaza yanzu da za a mana yadda aka yi wa subsidy is gone mu samu yadda aka yi subsidy is gone kuma he has gone a samu a ce a ce a ce a ce riba is gone in Nigeria shi nan shugaban ƙasa ya juya da kujerar shi haka ya ɗan juyo kawai ya ce duk bankunan riba ya rusa su ba su bankunan musulunci kawai za su yi aiki wallahi shi ke ai mun gani a subsidy is gone kuma mun gani a ta Subsidy is gone. Tax has come. Ko ba haka bane? To kage shine wannan, to shine DPO Allah ya tsare shi muna mishi addu'a. Ire-iren su ana da bukatar su. Wallahi, irin kasar mu tana da bukatar waɗanda za su tsaya su alkhairi. To kage shine wannan. So da irin waɗannan bukukuwa duk suna cikin washarikhum fil amwali wal aulad wa'iduhum sannan ka rika musu alƙawuran ƙarya yi mana ya'iduhum wa yumannihim shi dan zai ce maka in ka saba wa Allah ka zaga sakamakon da zaka samu kuma alhali ƙarya yake wa ma ya'iduhum shaytanu illa huwa ba abinda shaytan yake musu alƙawari sai rudi in ka gani a duniya ya kasa sama to jin daɗi ne da bala'i zai biyo shi tun a duniya in ko bai biyo shi a duniya ba wallahi ya biyo shi a lahira Allah shi kyauta to shi ne wannan shedan abin da yake shi ne so yake duk ya kabbacin ƙoƙarinsa ya hana mutum mutum ga mutum fa yana da yana da kira'o'i yana da kira'a a cikin a cikin wayar shi sai kawai yana duba yana duba audio audio sai ya rika tsallakewa sai tafi inda kiɗa yake in facebook yake kalla in kira'a aka sa sai sauri ya wuce sai inda abin da ba zai amfane shi ba a duniya ba zai amfane shi a lahira ba sai ya tsaya ya kalla kila ma abin da zai dugun zama mai rai labaran duniya mafi yawanci ne a cikinsu yanzu da muke ji daɗi ne a ciki ko damuwa in labaran ƙasa ne ba daɗi wani labari ne ake bada a najeriya yanzu wanda yake maka daɗi labaran duniya in ka buɗe rediyo ba dai muna ji ba ne mu ƙara kama baƙin ciki in labaran kasashen waje ne ba yi. an kashe falastina guda kaza an kai hari kaza kaza shi ce nan amerika za ta kai hari kasa kaza shi ce nan su ne labarin da muke ji amma mutum ba zai tsaya saurari karatun alkur'ani ba ko ya ji karatun da ba fassarawa ake ba ko kuma ya ji fassara mana tsari daga shedan to shi ne sai shedan yana da wannan fa'umira inda shiru ya an yasta'ida billahi minhu shi yasa sai aka umarci mutum lokacin da zai fara karatun alkur'ani dan kashe dan ya hana shi karanta shi ko ya hana shi fahimtar ta ko ya hana shi aiki da shi bayan ya karanta sai aka umarci shi da cewa ya nemi tsayi a wajen Allah daga shedan Allah ya tsare shi daga shedan kai ya zama masa saddan kai ya zama masa katangar da za ta hana shi karatun ko ta hana shi fahimta ko kuma ta hana shi aiki da abin da ya karanta kuma ya fahimta bayan ya karantar ya fahimta Allah shi kyauta wannan ma wannan ma wata sababi wa minha daga ciki sai mu tsaya anan insha Allah annal qari'a munajil lillahi bi kalami mai karatun alkur'ani yana ganawa da Allah ne kuma yadda ya tabbata a cikin hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda al yunaji rabbahu mai sallah yana yana gana da Allah a cikin duk abin da ake faɗi da baki a cikin sallah me yafi karatun alkur'ani shi yasa eh, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah da aka tambaye shi da ruku da sujada da tsayuwa wanne yafi in kana sallah da ruku da tsayuwa da sujada yafi fi daraja a wajen Allah shi ce halus sujudi afdalu wa ma yuqra'u fil qiyam afdalu kaji wata fatawa mana yace halus sujudi afdalu halin da kake ciki na sujada to yafi domin me akwai khudu'i akwai khushu'i akwai tawadu ƙanƙantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala a wajen hmm? a sujada amma wa ma yi ƙura'u ya ƙiyami afdalu amma kuma abin da ake karantawa a tsayuwa ya fi me ake karantawa ita kuma sujada me aka ce a yi addu'a to kaga wannan yake tabbatar maka da shari'a ba hankalinka a ciki abinda hankalinka zai maka shine ya taimake ka wajen fahimta yawwa amma ba hankali bai da iko bai da dama sai saman maka da hukunci sai dai ya taimake ka ka fahimci hukunci sai za lokacin da nassi ya baka hukunci kace baka gane ba to kana da matsala a kwakwalwarka a je asibiti wa dabibu zaka al'alimin rabbani kuma yawwa ba likita can wajen likita za a je ba likitan asibiti sai a tafi wajen likitan musulunci malami wanda zai maka wa'azi ya ratsa ka ka fahimci wa'azinsa sannan ya fassara maka ayoyin Allah ya fassara maka hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam والله تعالى سنن الله مدوكين سركي أشد أذنا للقارئ الحسن الصوتي ألا يافس وغاري أذنا استماعا أذنا Allah ya fi saurare sauraron mai karatu alhassan sauti wanda sautin sautinsa kyakkyawa ne bil qur'an na alqur'ani min sahibil ila qainatihi fiye da wanda ya aje wata zabiya da take rera masa waka wannan hadisi ne amma bai inganta ba al-imam ibn maja ya ruwaito shi Alimam imam al-hakim ya ruwaito shi a cikin al-mustadrak sahihai amma bai inganta ba shine hadisin ana cewa a cikinsa lallahu ashaddu azanan lallahu wallahi Allah ashaddu azanan ya fi tsananin saurari lilƙari ilhakan sauti bil ƙur'ani ga makarancin alƙur'ani ne kyautata sa min sahibil ƙainati ila ƙainatihi fiye da mai zabi yadda ya ajiye ta rera masa waƙoƙi hadisi ne da amma mai Ma'anarsa tana da kyau amma isnadinsa bai tabbata ba domin wasu hadisan sun zo sun karfafi can sauti hadisin abu musa al'ashari da kada ta mizmaran min mazamiri ali dawud hadisi man lam yataganna bil qur'ani falaysa minna so daga sautin alqur'ani mai daɗi Allah yana son sa to Allah yana son ya ji mutum yana karatun alqur'ani da sauti mai kyau shi yasa dan uwa in ba ka da sauti mai daɗi a karatun alkur'ani ka koya eh, ba daidai ba ne mutum ya karanta alkur'ani kamar kura na ihu ba daidai ba ne ka koyi wata murya mai daɗi kuma masu cewa ka a koyi laraba mun sha faɗi cewa to alkur'ani ba haushi ne ka koyi sautin larabawa Kuyi sautin larabawa ƙur'ani ya sauka da harshen su so ka karɓi karatun alƙur'ani da suke karantawa ka kiyaye makharijul hurufi ka san mafitar haruffa bayan ka san mafitar haruffa sannan kuma in son samu ne ka samu sauti mai daɗi ka yi ba laifi ka kalli wani daga cikin ƙura'u da ake da su a duniya waɗanda suka shahara da karatun alƙur'ani ka kwaikwayi karatunsu sai da gaske ana buƙatar wannan kakkar karatun alkur'ani kawai ba a ratatatatata zama in kuma Allah ba ka muryarka to kai amfani da muryarka taka ta kanka in tana da taka kai amfani da taka in tana da daɗi in kuma ba ta daɗi to ka nemi ta wani ka kwaikwaya ka iya yi kada mu tira karatun alkur'ani da hausa akwai masu yin karatun alkur'ani da hausa yanzu yana a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai da hausa mutum yake wani babu makharijul hurufi babu ma'rifatul wuqufi sannan babu as-sautul hasan hmm? do Allah a riƙa yi a koya wa shaitanu inna ma qira'atuhu shi'r wal gina'u kun ji ko shi ko shaitan karatunsa shine waka da kida in an ce a shi'r asalin ka sa waƙa ka sa waƙa wacce ba ta da kiɗa ita ce ake cewa ashir ita kuma ta kasu gida biyu akwai ashirul mamduh akwai ashirul mazmu akwai waƙar da aka yi a saurara lafazi ne mai kyan ma'ana saƙo ake isarwa ko ana karanta ne domin a fitar da kalmomi na harshe waɗanda za a ƙari da su a wajen magana yanzu ka ga ka zo ka ja kana kulun kulu fit abu dunkule kale na kale kalubale kan wannan baiti ne na wake shi yasa ma bahaushe da ya tashi sai ya raba akwai waka akwai wake idan aka sa wa waka kiɗa to bahaushe ya fi ce mata waka amma idan ba a sa mata kiɗa ba sai ya ce mata ne wake to haka yake a larabci in ku aka ce algina'u to shi ita ce waƙar da aka kiɗa aka sa kiɗa ko kiɗan harshe ko kuma kiɗan ganga kiɗan sauti ce akwai kiɗan sauti gina'u ce akwai kuma kiɗan ganga kiɗan ganga mutum da kanshi zai iya mai da waƙa shi ta zama babu kiɗa amma shi ya samun mata da kiɗa da bakin shi ana yi ko ba a yi hmm, to su abin da shaidan ya fi so kenan ai ta waka yanzu ku duba halin da ake ciki a duniyan nan ba abin da ba waka a ciki ba abin da ba kiɗa karatun fa siyan qur'ani za a sa na malami amma da kiɗa za a bu saboda wani kamfani ya ɗauki nauyin sa karatun shi kuma kamfanin bai yadda a masa talla da abin da Allah ya yarda da shi ba sai an sa kiɗa ta wuya za ka ga ɗalibin ilimi ya buɗe wani kamfani ko ya buɗe wani waje na kasuwanci amma waɗanda zai gaito su ne wani makiɗa mawaƙa za su zo su masa waƙa a masa waƙa ko a je a yi a shiga studio a sa kiɗa sannan doka ake ba kafafen yaɗa labarai musamman fm ɗin nan kashi sittin cikin ɗari ya zama nishaɗantarwa ce Nishaɗantarwa kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe. idan kuka yawaita sa karatuttuka to za a ba ku kwayiri daga hukumar sadarwa ta ƙasa da yaɗa labarai za a ba ku kwayiri kun saba doka halin da muke ciki ke Allah shi kyauta saboda haka fa umiral qari'u sai aka umarci mai karatu an ya tsoro da hu da ya kori shedan da listi'azati inda munajatihi lillah lokacin da zai gana da Allah madaukakin sarki wastima'ir rabbi qira'atahu da kuma lokacin da Allah ke saurara karatunsa sai aka ce ka kori shedan domin shedan zai zo yana maka waka kai kuma kana karanta magana Allah Allah kuma yana son ya ji maganarsa shi yasa da karatun alkur'ani da sauraronsa duka ibada ne duka ibada ne kuma ka haɗa ake su ka karanta sannan kuma ka riƙa saurara Kar ka dogara kawai ka ce ai ina saurara ai ina sa a motata a ina sa a ofis dina a ina sa a shagona ina sawa a gida a kai ma ka riƙa karantawa faƙar umma ta yassara min alqur'ani sannan sai sai ce mai za ku ri alqur'anu fastami'u lahu alladhina yastami'una alqawla alqawl din nan daga ciki akwai qur'ani Allah ya taimake mu sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi sahbihi ajma'in lokacin ya matsa ne na sallah to shi yasa